hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1417 wanda ya daidai da 25 ga watan Disamba 1996 الشيخ محمد Albani ya ce Al-Faqaratu Saniya عشر gaba ta goma sha biyu daga cikin matsalolin da ake tattaunawa na lokacin yin sallar dare wa idza dara al-amru bayna as-salati awwal al-layli ma'a al-jama'ati wa bayna as-salati akhir al-layli munfaridan idan al'amari ya zama yin sallah a farkon dare zai kasance a cikin jama'a ne da kuma in mutum zai jinkirta to zai kasance shi kaɗai ne to fassalatu ma aljama'ati afdalu ya tsaya yayi sallah tare da jama'a a farkon dare ya fi mishi falala ya haƙura da ƙarshen dare ɗin li'annahu domin yin sallah ƙarshen dare yuhsabu lahu qiyamu lailatin tammatin za a rubuta mishi ladan kamar ya kwana dare cikakke yana yin ibada kama taqaddama fil faqrati rabi'a kamar yadda ya gabata a cikin gaba ta hudu marfu'an ila nabi sallallahu alaihi wa sallama riwayar da aka ruwaito aka danganta ta ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a inda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa innar rajula idza sallama al imami hatta yansarifa husiba lahu qiyamu lailatin idan mutum yayi sallah tare da liman har liman ya sallame to za a rubuta mishi ladan tamkar ya kwana yana ibada ne sallallahu alaihi wa sallama wa ala zalika jara amalu sahaba fi ahadi umar radiyallahu anhu a ƙarƙashin haka aikin sahabbai ya gudana a zamanin sayyidina umar idan ya kasance za a yi sallah a jama'a a farkon dare ko da kana da kwaɗayin ƙarshen dare ɗin nan sai ka zo ka bi sallah tare da jama'a saboda ka samu falalar jama'a ɗin ya fi maka فقال عبد الرحمن بن عبد القاري عبد الرحمن بن عبد القاري يتي wannan suna ya kamata a lura yadda ake karanta shi abdin abdin alqari haka zaka karanta shi kaka karanta shi abdil qari ya zama bawan makaranti kenan ka san bahaushe man an sa abdullahi ko abdurrahman sai a da ana cewa abdu to su ma laraba suna da wannan ɗabi'ar sunan shi abdurrahman dan abdu alqari makaranci don kai kuskure ka ce abdurrahman dan abdulkari abdurrahman dan bawan makaranci kenan tun haka ka zo karatun sai ka ce abdurrahmani ibnu abdinilkari abdinilkari kaka ce abdulkari abdinilkari saboda haduwar ainihin a ɗauri guda biyu Abdulrahman ɗan abdinilkari ya ce kharajtu ma'a umar ibn al-khattab lailatan fi ramadana ila masjidi a wani dare mun fito tare da na Umar a cikin watan azumi muka fito zuwa masallacin annabi sallallahu alaihi sallama fa idan nasu auza'un sai muka ga mutane daban-daban mutafarriquna a wawware wannan kungiya suna sallah waɗannan suna sallah yusalli rajulu li nafsihi wannan mutum ɗaya ya tsaya yana sallah shi kaɗai wa yusalli rajulu fa yusalli bi salatihi rahatu wannan kuma yazo yana sallah wasu 'yan jama'a da basu kai goma ba su zo suna bin shi sallah a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama da watan azumi tunda a lokacin nan tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama kuma aka daina tarawihi a jama'a to wani sai ya zo ya tsaya shi kadai yana sallar shi wani kuma ya zo ya tsaya mutane 'yan kaɗan suna bin shi haka masallaci amma mutane da yawa daban-daban daban suna sallah qala sayyidina umar yace wallahi inni la'ara lau jama'atu ha'ula'i ala qari'in wahidin lakana amsal ina ganin da in tattara waɗannan masallata a ƙarƙashin makaranci guda ɗaya musulmanci da ya fi dacewa sun ma'azama sa'annan sai na umar ya himmantu game da aikata haka fa jama'ahum ala ubayy bin ka'abin sai ya tattara su sai ya sanya ubayyu ɗan ka'ab babban alaramma wanda a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ubayyu dan ka'ab lokacin da lam yakun alladhina kafaru ta sauka sai annabi ya kiraye shi ya karanta mishi Ya ce Allah ya umarce ni cewa in zaunar da kai ubayyu ɗanka'ab, ka'ab in karanta maka wannan sura ubayyu ya fashe da kuka ya ce ya manzan Allah yanzu Allah ne ya ambaci suna na ya ce ubayyu ɗan ka'ab manzan Allah ya ce haka abin yake ce yanzu har Allah ya san da ni ya faɗe ni radiyallahu ta'ala anka ya ubayyu to shi ne wata rana ubayyu ɗan ka'ab ya zo yana karatu a sallah yana tsaye yana karatu sai annabi ya kiraye shi sai ya ƙi amsa kira annabi ya kiraye shi ya ƙi amsa kira sai annabi ya tafi ba shi sai da ya idar da sallah sai ya zo ya ce ya rasulullahi ai ina sallah ne sai manzo Allah ya ce dan me baka yanke sallar ka amsa kira na ba baka ji Allah ya ce istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum ku amsa kiran Allah da na manzan Allah sai ce idza da'akum sai Allah ya aje nashi ainihin bamirin sai ce idza da'akum ai ar-rasulu in Allah da manzon Allah suka kiraye ku sai ce ku amsa kiran shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsharun ku sani Allah zai iya sha makance zuciyarka da shari'a ka ɓata. in manzon Allah ya kiraye ka dole ka amsa ka. to shine sai annabi ya ce wa ubayyu an saukar min da wata sura ne wadda babu irinta a cikin attaura da injila har qur'ani babu irinta wace sura ce sai ce ita ce suratul fatiha har qur'ani gaba ɗayan alqur'ani babu sura wadda take kamar suratul fatiha dukkan baki ɗayan alƙur'ani Allah ya tattara ma'anar manufar shi baki ɗaya ya cusa a cikin suratul fatiha suratul fatiha kuma manufarta gaba ɗaya Allah ya cusa ta a ƙarƙashin wata aya ƙwaya ɗaya ita ce iyaka na abudu wa iyaka na sa'inu. wannan aya baki ɗaya ita ce makasudin da yasa Allah ya halicce mu mi nemi taimako mi bauta wa Allah shi kadai iyaka na abudu wa iyyaka nasta'inu wannan aya baki ɗaya ita ce makasudin da yasa Allah ya halicce mu mi nemi taimako mi bauta wa Allah shi kadai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu wannan aya ita ce sirrin alqur'ani baki ɗaya ita ce kuma sirrin halitta wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun aljanu da mutane an halice su ne don su bauta wa Allah to shi yasa babban malami al-allamatu ibn al-qayyim yayi littafi ya sa mishi madarijus salikina fi manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu wannan littafi akan wannan aya kwaya ɗaya yayi shi mujalladi uku duk abin da ya shafi sirrin wannan aya sai da ya zazzage da kuma sirrin alkur'ani sai da ya zazzage a ciki almajirin ibnu taymiya Allah ya ƙara musu rahama to shine wannan ainihin ubayyu dan ka'ab yake ce sai sayyidina Umar ya ce fajama'ahum ala Ubay ibn Ka'ab mai riwaya ya ce sai sayyidina Umar ya tattara su ya nada Ubay dan Ka'ab shine limamin su ashe duk sanda aka zo zaben liman sai a dubi wanda ya fi iya karatu qala Abdurrahman ya ce summa kharajtu ma'ahu laylatan ukhra a wani dare kuma muka sake fitowa ni da Umar muka zo masallaci wan su yusalluna bi salati qari'ihim sai muka samu mutane suna bin wannan makaranci nasu ya nemi musulmanci wanda Umar ya naɗa musu faqala sai sayyidina Umar ya ce ni'matil bid'atu hazihi ma dalla da wannan al'amari da muka zo muka jaddada shi abinda wannan kalma take nufi kenan ba wai bid'a yake yabo ba a'a dama sallar tarawih a cikin jama'a ba annabi yayi ba to amma annabi ya daina yi saboda tsoron ka a farlanta to yanzu tunda ba shi da rai sai aka zo aka sabunta aka jaddada to shine da Umar ya fito ga mutane suna sallah a ƙarƙashin limami guda ɗaya sai ya ce ni'matil bid'atu hadhihi ma dalla da wannan al'amari wanda aka kawo aka sabunta shi don ba bid'a bace a ma'anaha ta istilahi bid'a ce a ma'ana ta lugha ma'anar bid'a ko a ma'anar lugha shine sabon abu wanda ainihin wato da can ba a taɓa yin shi ba to amma a nan na Umar abin da yake nufi a yanzu duk wanda ya zo ga sallar tarawihi tun da an dena ta to a yanzu in ya zo ya gani zai ga menene zai ga sabon abu ne to amma sabon abu ne a haƙiƙa ba sabon abu ne shi yasa Umar ba yana yaban bid'a bane dan haka a cikin addinin musulunci babu wata bid'a hasana kullu bid'atin balala duk bidi'a yar wuta ce wallati yanamuna anha sayyidina Umar ya ce. sallar da suke yin bacci sannan su tashi su yi ta a ƙarshen dare kenan afdalu min allati yaqumuna ta fi falala fiye da wannan da suke yi a farkon dare yuridu akhiran layl yana nufin sallar ƙarshen dare ta fi ta farkon dare daraja wa kana an-nas yaqumuna awwalahu to sai dai kuma su mutane sun kasance suna yin qiyamul layl suna yin asham din su a farkon dare to duk tunda su ne a farkon dare duk sahabbai sai suka goyi bayan haka tare da cewa yi a ƙarshen yafi to amma in mutan anguwar ku suka ce a farkon dare za su rinka yi sai ka shiga ka bi kar ka ce ni bari zan ware ni kaɗai na a karshen dare tun da ya fi falala jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu wannan hadisi al-Imam al-Bukhari da waɗansu malamai dukkan su sun fitar da shi wa qala Zaid ibn Wahab Zaid dan Wahab yace kana Abdullah yusalli bina fi shahri Ramadana Abdullahi ya kasance ne mana limanci a cikin watan azumin Ramadana yansarifu bilailin kuma yakan yi sallama ainihin wato bilailin da sauran dare in ya zo ya musu ainihin wato sallah ta tarawihi a lokacin da yake yin sallama da sauran dare ma'ana yana fara musu sallah din da farkon dare kenan saboda wani ta'aliki da ya anan ƙasa za mu karanta takhrijin ya ce akhrajahu abdurrazzaq abdurrazzaq ya fitar da wannan asari a cikin littafin shi al-musannaf lamba hadisi na 7741 wa isnaduhu sahihun isnadin wannan asari sahihi ne wa qad ashara al-imam ahmad ila hadha al-asari والذي قبله حين سئل يؤخر يؤخر القيامة يعني التراويح إلى آخر الليل yace al'imamu ahmad ya yi nuni zuwa ga wannan asari da shi da wanda ya zo kafin shi na sayyidina umar lokacin da aka tambaye shi cewa ko ya halatta mutum ya jinkirta sallar shi ta tarawihi har sai ƙarshen dare alhali ga mutane suna yi a masallaci a farkon dare kai ka ce bari ni ko na barta wani kaɗai na ya ƙarshen dare tun da tafi falala fa sai sayyidina sai ainihin al Ahmad ahmad yace la yace a'a sunnatul muslimina ahabbu ilayya mutum ya bi sunnar da musulmi suke akai ita ce na fi so wacce ce sunna ita ce ka zo ka yi sallah din a cikin jama'a rawahu abu dauda fi masailihi al-imamu abu dauda ya rawaito wannan a cikin littafin shi tambayoyi ne da yake wa al-imamu ahmad shi kuma yana rubutawa a shafi na sittin da biyu. to a wannan gaban ne zan yi amfani da wannan dama nuna mana falalar zuwa sallar jama'a annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wata riwaya yace mutum ya zo yi sallah a cikin jama'a zai samu lada ashirin da bakwai wata riwaya ya ce ashirin da shida wata riwaya ya ce ashirin da biyar dukan waɗannan riwayoyi sahihai ne malamai suka ce kowace riwaya ta danganta gwargwadon yawan jama'a to gwargwadon yawan lada in jama'a sun cika tankam to lada zai kai ashirin da bakwai in tsakatsaki ne zai kai da shida in ƙasa ne sosai zai tsaya ashirin da biyar to in ka fahimci wannan sai ka rinka halarto masallaci da wuri don ka samu sallar jama'a ɗin to amma idan sallar jama'a ta kubuce maka a masallacin da yake da limami na ɗaɗɗan limami wanda ana yin sallar jam'i yana da ladani na ɗaɗɗe to in har sallah ta kubuce maka sallah ta kubucewa ne to bai halatta ku zo ku sake yin jam'i na biyu a cikin wannan masallacin ba sai kowa ya sallar shi shi kadai wannan lada da zaka ce to ai muna ɗayan lada ne shi yasa za mu yi jam'i kai ba ka kwaɗayin ladan da kana kwaɗayi da ka zo da wuri to shi yasa abin da sunna ta nuna ka zo masallaci da wuri in baka zo ba har aka gama jama'a to kowa ya zo sai dai ya tashi shi ɗaya wannan ya tabbata a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallama wani lokaci ya je anguwa ya dawo da ya dawo da shi da wasu sahabbai sai ya samu an idar da sallah a masallacin shi shikenan sai ya ce wa sahabban nan kowa ya je gidan shi ya sallah shi ma sai ya je gida sai ya tattara iyalan shi sai suka yi sallah wannan al-imamu tabarani ya ruwaito shi a cikin littafin shi al-mu'jamul kabir al-mu'jamul awsat nan har wa yau abdullahi ibn abbas abdullahi ibn mas'ud ya taho shi ma masallaci shi da almajiran shi sai sai ga mutane sun fuskanto su an fito masallaci kenan shine sai ainihin ya koma da su gida sai suka yi sallah din a gida mun fahimci wannan da kyau ko to wani asari da aka samo cewa sayyidina eh, anas ya kasance in ya zo masallaci an riga an yi sallah a ciki yakan sa a kira sallah a ta da ikama kuma ya limanci malamai suka ce wannan asari ko dai a ɗauka cewa babu hujja a cikin shi tunda ya saba wa aikin annabi da manyan sahabbai ko kuma a ɗauka akan cewa masallacin da ana suke yin haka masallaci ne wanda yake ba shi da naɗaɗɗen limami to dukkanin malaman fiƙi huɗin nan guda huɗu manya da ka sani al-imamu abu hanifa da imamu malik da al-imamu ahmad da al-imamu shafi'i baki ɗayansu sun haɗu akan cewa makaruhi ne ka zo masallacin da yake da naɗaɗɗen limami ka sake kafa jam'i na biyu wannan magana tana nan a cikin littafin tamamul minna Sitta, ta'liqi ala fiqh sunna tana nan cikin almudawwanatul kubra tana nan a cikin muktasar da askari da risala da al'ummu ta al'imamu shafi'i da sharhin tirmidhi na al'imamu ahmad shakir aka ce yana daga abin da ake guje maka shine ka kura kan jama'a ka ki zuwa masallaci da wuri sai daga baya ka zo ku kafa naku jam'in to daga nan da liman ya dan yi wani abu ya kana kyamai shi sai ka ce ba za ka bi shi sallah ba bari sai an zo za a kafa jam'i na biyu kai sai ya zama albarkar da ake nema na wancan jam'i ya cika ba za ta tabbata ba to dan haka muna nasiha ga 'yan uwa ahlus sunna ku daina yin jam'i biyu a cikin masallaci ɗaya musamman masallacin in yana da ainihin limami ratibi wannan abu kuma babu shakka a kai in ma kai kana Allah ya kiyaye kana daga cikin masu kyamar hadisi kai fiqhun kake so ai gashi kaji an ce maka mudawwana kaji an ce maka askari muhtasar risala cikin littattafan fiqhun malikiya gashi an faɗi aƙalla guda hudu to shi yasa bai halatta ba cewa ai muna neman falalar jam'i ne na eh, shi yasa to dan me ba ku zo da wuri ba to sai wani hadisi da ake kafa hujja da shi na sayyidina abubakarin wataran an idar da sallah sai annabi sallallahu alaihi wasallama yana zaune shi da sahabbai sai wani mutum ya shigo sai annabi ya ce cikin ku jama'a waye zai tashi su sallah tare da wannan mutum sai abubakar ya miƙe ya ce ni ne sai ya tashi sai suka yi sallah tare wasu suna kafa hujja da cewa ai gashi an yi jam'i biyu a cikin masallaci ɗaya kenan aka ce babu hujja a cikin wannan shi ma dalili shine kai ana maganar jam'i ne na takamaimai hakikanin sallar da aka yi yanzu za ku maimaita sallah azhar ce akai kuma za ku maimaita sallah azhar shi kuwa wancan sallah azhar ce annabi ya idar ko la'asar amma da suka tashi shi wannan yake yin sallah azhar din ko la'asar amma shi abubakar da ya bi shi nafila yake don haka abin ya saba mun fahimta don haka babu hujja a cikin wannan Na haka duk inda zaka kai ka komo a duniyar ilimi za ga malamai sun tabbatar ga da cewa makaruhi ne to abin da ake cewa karkare na cewa to ai makaruhi ne dan makaruhi ai ina kwadayin lada baka kwadayin lada da kana kwadayin lada da ka zo da wuri Allah ya kiyaye na'am har cikin rihabar masallaci duk ya shafi wannan abin da za mu duba ai da a ce jam'i na biyu ya halatta a masallaci mu ɗauki annabi ya zame mana abin koyi da ya zo masallaci ba shi ne mai masallacin ba waɗannan sahabban da sai ya haɗa su su yi amma bai yi a waje ba bai yi a ciki ba bai yi a rihaba ba sai ya ce kowa ya koma gida shi ma sai ya koma gida ya tattara iyalin shi sai suka yi sallah ɗin sa'an nan al abubakar bin abi shaiba ya ruwaito a cikin littafin shi al-musannaf cewa sahabban annabi in suka zo masallaci liman ya yi sallama sai kowa ya sallar shi sallu furada haka lafazin ya ce sai kowa ya sallah ɗaiɗaiɗaiɗai su ba sa kwaɗayin jam'i suna yi to amma tunda jam'i ya kubuce maka to shi kenan, to wannan ita ce nasiha da muke tare da cewa mun san wannan na daga cikin bidiyo'in da ya yaɗu cikin masallatan mu to ai kokari ai izala akan shi kayfiyatu allati tusalla biha salatu layli yace yadda ainihin ake yin sallar dare din ba an ce maka raka'a goma sha ɗaya ba to wani tsari zaka bi kai ita raka'a goma sha ɗaya din to shine yace al-faqratu thalitha ashar faqara gaba ta goma sha uku كنت فصلت القول في ذلك في صلاة التراويح yace na riga na yi bayani dalla dalla game da yadda ake yin wannan sallah ta dare a cikin littafi na salatu tarawih shine wanda na zo da shi kwanakin baya babban wannan littafi ne shine ya rairaye shi mai da shi haka yace daga shafi na ɗaya zuwa 115 fa'ara an ulakhisa zalika huna taysiran alal Ya yace sai dai ina ganin anan ya kamata in takaito wa mai karatu waɗancan dogayen bayanai da ne dan in sauƙaƙe mishi fahimta wata tazkiran kuma in tunasashe shi alkaifiyatul ula yace tsari na farko na yadda za a yi sallar tarawihi ɗin nan yace salasa ashara raka'a yace raka'a goma sha ɗaya yaftatihuha bi raka'ataini khafifataini afwan raka'a goma sha uku raka'a goma sha uku waɗannan raka'a goma sha uku da zai yi yaftatihuha bi raka'ataini khafifataini zai ainihin buɗe waɗannan raka'o'i guda goma sha uku ya fara da raka'o'i biyu daga cikinsu sauƙaƙa gajeru wa huma alal arjah sunnatul isha'il ba'diyya ya ce ga magana mafi ƙarfi ya ce ainihin waɗannan raka'o'i biyu to raka'o'i biyu ne na bayan ainihin wato sallar isha fila ne kaga an koma nawa kenan sha ɗaya ɗin nan da ake magana ko tunda an ce biyu daga cikin sha uku ɗin za su zama fila ne na sallar isha aw raka'atani makhsusatani yaftatihu bihima salatan laili kama taqaddama yace ko kuma raka'o'i biyu na musamman waɗanda mutum zai shara fage da su kafin ya ainihin wato buɗe sallashi ta dare ɗin shine sai ya ce sun mai salli raka'ataini tawilataini jiddan sa'annan sai ya ainihin yi salla raka'o'i biyu masu tsawo kwarai da gaske sun mai salli huma. Sa'an sa'annan sai ya sake raka'o'i biyu waɗanda ba su kai waɗannan tsawo ba sun mai salli kabla huma. Sa'an sa'annan sai ya sake raka'o'i biyu waɗanda ba su kai waɗannan tsawo ba sun mai salli duna huma. sa'an nan ya sake raka'o'i biyu waɗanda ba su kai waɗancan tsawo ba mai salli raka a taini duna kuma sa'an nan ya sake raka'o'i biyu waɗanda ba su kai waɗancan tsawo ba ma'ana biyun fari da zai yi cikin waɗannan sha uku to nafila ne na sallar isha sai ya yi su sauƙaƙa ko kuma wasu na filfili ne guda biyu waɗanda zai yi su don yin sharar fagen ya samu karsashin yin waɗannan sha ɗaya to sai yi su sauƙaƙa to in ya tashi biyun fari da zai daga cikin sha ɗaya ɗin nan ana son ya yi su dogaye waɗanda za su biyo bayan su kada su kai su waɗanda za su biyo bayan su kada su kai su waɗanda za su biyo bayan su haka zai rinka rarragewa sun ma yukiru da raka'atin sa'an nan sai wukiri da raka'a ɗaya ya ce ainihin ta biyu, ma'ana tsari na biyu. Yusalli salasa يصلي ta raka'a, ya yi sallah raka'a goma sha uku. duk waɗannan sha uku fadi san sanda ya ce sha uku kaji ya bayyana maka biyu daga ciki ga abin da yake nufi min ha samaniyatun daga cikin sha uku din nan zai raka'a takwas yusallimu baina kulli raka'ataini zai rinka yin sallama tsakanin kowace raka'a biyu biyu biyu summa yutiru bi khamsin sa'annan sai ya witiri da raka'a biyar in ya bi bi biyu so hudu takwas kenan nan ya tashi ya yi ainihin raka'a biyar gaba ɗaya la ya jilisu wala yusallimu illa fil khamisa ba zai zauna zaman tahiya ba kuma ba zai sallama ba sai a raka'a ta biyar sai dai duk inda ya zo lambar da take maratu nan zai jilsatul israha raka'a ta ɗaya zai yi raka'a ta uku zai yi amma ba zai sake zama ba sai ya zo raka'a ta biyar sai ya tahiya ya salati ya addu'a sannan ya sallama raka'a biyar gaba ɗaya kenan as-salisa tsari na uku ihda asharata raka'a shine raka'a goma sha ɗaya to shi yasa kullum waɗannan littafai na Sheikh Albani muke cewa a rinka barwa waɗanda suka fahimce su a jiya muke karantawa yake cewa abin da muka zaɓa shine kada mutum ya sake wuce raka'a sha ɗaya ko to kaga ashe in ya ce sha uku a anan ji abin da yake nufi da waɗannan biyu yana nan dai akan sha ɗaya ɗin kenan ya ce to mutum zai yi raka'a goma sha ɗaya yusallimu baina kulli raka'atayn zai sallama tsakanin kowace raka'a biyu biyu biyu so biyar kenan wa yutiru bi wahida sai witri da raka'a ɗaya sha ɗaya kenan arrabi'a tsari na hudu ihda asharata raka'a zai iya raka'a goma sha ɗaya yusalli minha arba'an yayi ainihin wato sallah raka'a hudu daga cikin sha ɗaya ɗinnan, nan bi taslimatin wahida da sallama kwaya ɗaya ثم arba'an kadhalika sa'annan ya sake raka'a hudu kamar haka su ma sallama kwaya daya thumma salatan sa'annan ya raka'a uku su ma haka sallama kwaya daya raka'a goma sha daya sallama uku hudu sallama daya hudu sallama daya uku sallama daya wa hal kana yajlisu baina kulle raka'a min al-arba'a was-salat Ashekul Albani ya ce shin ko annabi ya kasance yana zama a tsakanin kowace raka'a biyu daga cikin hudu din nan ko kuma yana zama tsakanin kowace raka'a biyu daga cikin uku din ko an fahimta an ce za ka yi hudu sallama ɗaya hudu sallama ɗaya shin hudu din nan za ka yi ta ne gaba ɗaya ba za ka zauna ba in ba zaman jilsatul israha ba sai zaman tahiya na ƙarshe ko kuwa in kai raka'a ɗaya ai kai raka'a biyu za ka yi zaman tahiya sannan ka tashi kai raka'a biyu ka sake yin zaman tahiya kamar la'asar yace lam najid jawaban shafiyan fi zalika ba mu samu wata gamsasshiyar amsa ba a wurin malamai game da haka duk iya binciken mu mu kuma ba ta son rai muke ba magana sai abin da muka samu a rubuce Ya ce lakin nal julusa fi salati la yushra'u sai dai muna sanar da kai cewa zama din nan ainihin wato fi salati la yushra'u idan guda waɗannan uku na ƙarshe wutiri kenan ko to su ba za ka siffanta su da magariba ba su sai dai ka yi su gaba ɗaya raka'a ta ɗaya kai zaman jilfatul israha raka'a ta biyu ba za ka zauna tahiya ba sai ka wuce dan kaka kamanta da magariba za mu zo mu ji annabi ya hana wannan to amma su hudun fa shin za ka biyu kai sallama ai za ka biyu kai tahiya ka miƙe ka sake biyu sannan kai tahiya kai sallama ko ka hudun za ka gaba daya yace tunda bamu ga abin da ya zo a cikin nasi ba bamu ga wafata wani malami ba mu ma mun yi shiru <laughs> tunda abu ne ake yi da dalili ba abu ne ba wai kagawa ake ba kawai duk abin da ba a samu ba sai ai shiru tafi ka je kai bincike to anan ne fiqhu yake tasowa a nan ne sai wannan malami ya buga ya ce to ni abin da nake gani kuɗaɗin nan sai a yi su gaba ɗaya zama ɗaya wani kuma sai ce ni ina ga a yi biyu in aka yi biyu a yi tahiya a yi salati a yi addu'a sa'an nan a tashi a sake biyu a sake ainihin zama ɗin mun fahimta to mu abin da za mu ce ɗayan waɗannan biyu duk wanda kai yayi don babu wani nafsi akan haka karara amma mu mun fi zaɓar mutum ya yi hudu ya yi hudu sa'an nan ya zauna ya zaman tahiya ɗin ya sallama saboda asalin wannan hadisi riwayar Aisha ce Aisha take cewa ya hudu ya sallama ya hudu ya sallama to in sha Allahu da a ce da zama a tsakanin hudu din nan za ta ce akwai zama to shi yasa muke ganin hakan ɗin shi ya fi amma da za ka yi biyu ka tashi kai biyu sannan kai sallama za mu bi ka sallah kuma ba za mu ce ka yi bid'a ba tunda duk wannan ijtihadi ne babu wanda yake da nasi akan haka mun fahimta ko alhamisa sai kuma kaifiya ta biyar ma'ana tsari na biyar yusalli ihda asharata raka'a mutum ya salla raka'a goma sha ɗaya minha samaniya raka'atin la ka'udu fiha illa fi samina cikin raka'a goma sha ɗaya mutum zai yi raka'o'i guda takwas daga cikin sha ɗaya ɗin nan ba zai zauna ba sai a ta takwas za ka yi raka'a ta ɗaya kai zaman jilfatul isra duk sanda ka ji an ce ba za ka zauna ba tahiya ake nufi amma raka ta ɗaya za ka yi jilsatul israha ta uku za ka yi ta biyar za ka yi ta bakwai za ka yi to ta takwas ne za ka yi zama a nan ne in ka zauna ya ce ya tashahadu wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallama mutum zai yi tahiya sa'annan yi wa annabi salati thumma yaqumu sa'annan sai mutum ya miƙe la yusallimu ba zai yi sallama ba na wala yusallimu ba zai yi sallama ba summa yutiru bi raka'atin sannan sai wutiri da raka'a ɗaya ko an fahimta takwas za ka yi gaba ɗaya zaman tahiya ɗaya in kai zaman tahiyar kamar za ka sallame sai ka miƙe sai ka yi wutiri raka'a ɗaya sannan sai ka zauna summa yusallimu sannan sai mutum ya sallama nawa kenan tara sai ce fa hadhihi tis'un kaga waɗannan tara kenan summa yusalli raka'atayn sa'annan mutum ya raka'a biyu wa huwa jalisun yana zaune in aka kirga nawa kenan sha ɗaya to kaji wata kaifiyar shi yasa aka taushi ka tun farko da littafin babban waliyin Allah Shehu Dan Fodiyo dan an kaga irin waɗannan me waka ce to ai bamu taba ganin wani limami yayi a garin mu ba eh limamin limaman duniya da lahira baki ɗaya yayi sallallahu alaihi wa sallam an fahimci wannan tsarin takwas za ka yi gaba ɗaya sannan ka zauna kai yi tahiya ka yi salati sai ka miƙe sai ka yi raka'a ɗaya jal sai ka dawo sai ka zauna kai tahiya kai salati kai addu'a nan kai sallama kana zaune dinnan kuma sai kai raka'a biyu sune cikon sha ɗaya ɗin as-sadisa ali na shida yusalli tis'a raka'atin minha sittun la yaqudu illa fi sadisa minha mutum yayi raka'o'i tara zaka iya raka'a tara daga cikin tara ɗinnan nan kai shida ba za ka zauna zaman tahiya ba sai a ta shida ɗin ثم يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم sai mutum ya yi tahiya ya yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama summa sai ya sa summa sai ya dige dige sa'an nan kuma sai kai ila har zuwa karshen wancan da aka faɗi shine yace ila akhiri in ga malami yana rubutu da larabci yasa alifun lamun kha yana nufin ila akhiri ma zukira fil kayfiyati sabiqa har zuwa karshen kamar yadda aka faɗi to nan raka'a tara raka'a tara sai kai shida gaba ɗaya sannan ka zauna in kai shida ka zauna ɗin nan kai tahiya kai salati sai ka miƙe sai kai raka'a ɗaya sai kai tahiya kai salati kai addu'a sai kai sallama bakwai kenan sai ka tashi sai kai biyu in an haɗa biyu din a zaune afwan biyu a zaune in an hada ya zama tara kenan sai ce hadhihi hiya al-kayfiyatu allati sabatat an nabi sallallahu alaihi wa sallama nassan anhu waɗannan su ne tsare-tsaren yadda ya tabbata nassi daga annabi yayi haka wa yumkin an yuzada alaiha anwa'un ukhra yace zai yiwu a iya ƙara wasu nau'in daban-daban wazalika bi an yunqasa min nau'in minha ma sha'a raka'ati yace daga cikin waɗannan raka'o'i mutum zai iya rage gwargwadon raka'o'in da ya so hatta ya tasira ala raka'atin wahida har ma zaka iya takaituwa akan raka'a kwaya ɗaya tak a ƙarƙashin haka da zaka zo masallaci ka samu liman yayi raka'o'i ɗin nan duk baki ɗaya sai ta ƙarshe ka samu wuturi din nan ka tsaya akan haka yayi in ka ga dama kuma za ka iya tashi ka ciko wa man sha'a ko amalan bi qawlihi sallallahu alaihi wa sallama al mutaqaddim don mutum ya aiki da maganar annabi wadda ta gabata annabi ya ce man sha'a falyutir bi khamsin wanda ya so zai iya yin wutiri da raka'a biyar mun karanta wannan to hadisin yana da tsawo amma da yake ya takaita shi yasa kaga ya dige dige guda hudu haka yana nufin akwai wasu maganganu a baya wa man sha'a falyutir bi salasin wanda ya so ya wutiri da raka'a uku wa man sha'a falyutir bi wahida annabi ya ce wanda kuma ya so sai ya ainihin ya wutiri da raka'a ɗaya an fahimci wannan ko to sai ce fa hadhihi al-khamsu was-salatu in sha'a sallaha bi qu'udin wahidi waɗannan raka'o'i biyar da aka ce da waɗannan raka'o'i uku in mutum ya zai iya yin su da zama ɗaya wa taslimatin wahidatin da kuma sallama kwaya ɗaya kama fi sifati saniya kamar yadda ya gabata a siffa ta biyu din nan wa in sha a sallama baina kulli raka'ataini kama fi sifati salisa wa ghairiha in kuma mutum ya so zai iya ainihin raba su ya rinka yin raka'a biyu ya sallama sannan ya tashi ya raka'a biyu ya sallama sannan ya tashi ya raka'a ɗaya sai ya sallama biyar kenan kamar yadda ya gabata a cikin siffa ainihin ta uku da kuma wasu siffofin sai ya ce wa huwal afdalu yin haka ma shine ya fi falala wuciri ne ma'ana yadda za a yi wuciri din yin wutiri da raka'a biyar ko da raka'a uku in ka so za ka iya yin biyar din gaba ɗaya sallama ɗaya uku din gaba ɗaya sallama ɗaya in ka so kuma za ka iya fasa su kai biyu kai sallama kai biyu kai sallama kai ɗaya kai sallama biyar kenan ko kuma kai biyu kai sallama kai ɗaya kai sallama shafa'i da wuciri kenan wanda mutane suka fi sani <coughs> to bayan ya kawo wannan ga wani tambihi da ya a ƙasa shi yasa na ga muhimmancin shi ya kamata mu karanta shi da ya ce fa'idatun hamma ga wata fa'ida mai muhimmanci qala ibn khuzaima fi sahihihi ibn khuzaima ya faɗi a cikin littafin shi as-sahih a cikin mujalladi na biyu shafi na 194 ba'da an zakara hadisa aisha wa ghayrahu fi ba'd al-kayfiyat al-madhkura bayan ya ambaci hadisin Aisha wanda yake cewa ko a Ramadan ko ba a Ramadan ba annabi zai karawa akan sha ɗaya to da kuma sauran tsare-tsare na yin waɗannan salloli yadda ya gabata sai ibnu Khuzaima ce fajaizul lil mar'i an yusalliya ayya adadin ahabba min as-salati mimma ruya an nabi sallallahu alaihi wasallama annahu sallahunna ya halatta ga mutum yayi ainihin gwargwadon raka'o'in da ya so daga cikin abubuwan da aka ruwaito daga annabi yayi annabi ya yi sha ɗaya annabi ya yi tara annabi ya yi bakwai haka to ya halatta mutum ya haka wa ala sighati allati ruwiyat an annabi sallallahu alaihi wasallama annahu sallaha kuma ya halatta mutum ya yi yadda din annabi ya ruwaito to ai duk ciki babu abin da zai fi zame mutane bako irin kayi takwas kai sallama kai ɗaya kai takwas kai tahiya kai salati ka tashi kai ɗaya kai tahiya kai salati kai addu'a kai sallama sannan kai biyu a zaune ko shine za a ga kamar ya zama bako amma tunda annabi yayi daidai ne wannan aiki kuma ba wanda zai ce ai sallar annabi ta ɓaci ko hmm. shine sai yace la hazara ala ahadin fi ko la khatara ala la hazara ne la hazara ala ahadin fi shay'in minha babu babu abin da zai tsoratar da mutum game da yin wani abu na cikin waɗanda annabi ma'ana babu haramci a cikin haka ba abin da zai hana kai qultu ni muhammad nasir din albani sai na ce wa hadha bi mafhumihi yace abin da muke fahimta a wannan magana ta ibnu kuzaima muwafiqun tamamal muwafaqa lima ikhtarna min iltizam al-adad alladhi sahha anhu sallallahu alaihi wa sallama yayi daidai da abin da muka zaba na cewa mutum ya lazimci gwargwadon adadin da annabi yayi wanda ya inganta wa adami ziyadati alaihi da kuma abin da muka zaɓa na cewa kada a yi ƙari akan abin da annabi ya yi alhamdulillahi ala tawfiqih mun gode wa Allah akan datar da mu da yayi wa as'aluhu al-mazid min fadli ina roƙon Allah ya ƙara min daga cikin falalashi har ma da mu wa amma salatul khamsi was salatu bi qu'udin wahidin bi qu'udin baina kulli rak'atayn biduni taslimin falam najidhu thabitan anhu sallallahu alaihi wa sallama ya ce amma mutum ya yi sallah raka'a biyar ta wukiri ko raka'a uku da zama ainihin wato a tsakanin kowace raka'a biyu ba tare da sallama ba ya ce ba mu samu wannan ba da wani isnadi ingantacce wal aslu al amma ya ce asalin haka ya halatta ma'ana ka yi biyu ka tashi ka sake biyu ka tashi sannan ka yi ɗaya sannan kuma sai ka yi sallama kaga ka rarraba kenan ka yi tahiya uku kenan amma sallama ɗaya ya ce ya halatta lakin lamma kana annabi sallallahu alaihi wa sallama qad naha anil itari bi sai ce to amma game da uku tunda annabi ya hana ainihin wato ayi witiri da raka'a uku wa allala zalika bi qawlihi ya kuma ka dalili da cewa latu shabbihu bi salatil maghribi kar ku kamanta ita raka'a uku din da sallar magariba ashe asali ba uku ɗin ne ya hana ba amma in zaka kamanta ta tattahu tsari irin na sallar magariba ne aka hana kaga tsarin magariba za ka yi raka'a biyu kai tahiya kai salati ka tashi kai raka'a ɗaya kai tahiya kai salati kai addu'a kai sallama ko to in a tsarin haka kai wuturi raka'a uku to kai maka ruhi an hana wannan to ita game da ita to sai dai kai uku din gaba ɗaya kenan da sallama ɗaya ko kai biyu kai sallama ka tashi kai ɗaya kai sallama shafa'i da wuturi amma game da biyar ɗin to za ka iya yin biyu kai tahiya kai salati ka miƙe kai biyu ka zauna kai tahiya kai salati ka miƙe kai raka ɗaya kai tahiya kai salati kai addu'a kai sallama ya halatta a ƙarƙashin wannan sai ya ce fahina idin labudda liman sallal witra salasan min al an hadhihi al-mushabaha ce to tunda annabi ya yi hani a kamanta witiri da magariba to ba makawa dole mutumin da zai witiri da raka'a uku ya kokarin kaucewa kamanta wutirin shi da magariba ko wa zalika yakunu bi wajhayni yace to wannan ko zai faru ne ta hanyoyi biyu ahaduhuma ɗaya daga cikin hanyoyin at-taslimu bayna ash-shaf'i wal witr shine mutum ya shafa'i da witri kai biyu kai sallama kai ɗaya kai sallama kaga shikenan sai yace wa huwa al-aqwa wal afdal wannan shi yafi karfi kuma shi yafi falala idan uku za ka yi kadai to kai biyu kai sallama kai ɗaya kai sallama yafi falala sai yace wal akhar hanya ta biyu Allah ya ka'uda bayna bainar shafi wal witr kar mutum ya zauna tsakanin shafa'i da wutiri idan zai yi uku din gaba ɗaya sai yi su gaba ɗaya zama ɗaya sallama ɗaya wallahu ta'ala a'lamu Allah madaukakin sarki shine yafi kowa sani da ilimi mun fahimci wannan da kyau ko to wannan anan wannan gabar ce zan tsaya dan kawo mana wasu fa'idoji game da salatin Annabi sallallahu alaihi wasallama kullum muna magana game da salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallama to saboda ya kawo magana akan tahiyya ko da kuma magana akan salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama to shine sai na ɗauko wannan babban littafi nashi mai suna sifatu salatin Nabi sallallahu alaihi wasallama min taslimi ila ta ah, at-takbiri ila ta taslimi ka annaka taraha alhamdulillah mu a anguwan mu shekaru fiye da takwas da suka wuce mun karanta wannan littafi an karanta shi an karanta an karanta aka zo aka sake 1990 aka sake sa karatun shi aka sake sauke shi shi yasa duk baki ɗaya sai ka ga cewa har yaro in ka gani a anguwanmu sai ka ga sallar shi alhamdulillah matakar dan dan izala ne ko da uban baya yi a dama haka abin ya ci ai in kai ka ki sai a dafe ɗanka <laughs> wani dattijo ai yana ta sakin hannun shi kawai sai ga yaron shi dan karamin yaro haka yanzu ya fara baki sai gan shi ya rungume hannun shi ya tsaya kyam a sallah yace in Allah so har mutu ban sake sakin hannu a sallah yace an yi jawabi an yi jawabi bamu dauka ba yace dan dana na ciki na ya dauka yace ya ji kunya <laughs> shi ta inda Allah ya nuna mishi al'amarin kenan to salatin annabi sallallahu alaihi wasallama tukuna kafin mai magana akan shi to shine zamu fara magana akan tahiya abin da yasa saboda tahiya din a Sheikh Albani ya ce gashi za a yi tahiya ko to tahiyoyi din abin da muke so ka gane duk abin da ya shafi zikiri to ba a san ayi kari akan haka to wannan littafi na Muhammad Nasiruddin Al-Albani dukkan malamai waɗanda suke rayuwa a zamanin nan na ahlus sunna waɗanda babu hikidu babu hasada a ransu sun yi shaida da cewa a haƙiƙanin al'amari ba a rubuta littafin da ya siffanta musulmi sallah annabi kamar shi ba fajazahullahu jazahullahu anna khairan zai kawo maka ne ya ce gashi annabi na yi kaza sai ce ya inganta ya ce duba littafi kaza duba littafi kaza zaka ji an ɗanɗano maka kaɗan daga cikin abubuwan. to hatta al'allamatul jazira bin baz babban malami na ƙasar saudi arabia shi kanshi sai da ya sara wannan littafi mun fahimci wannan da kyau ko to musamman shimfiɗar wannan littafi kuma an ba mu shawara akan karanta wannan littafi anan ce in Allah ya so liyaqdi Allahu amran kana maf'ula in dai Allah ya kaddara za a zo a karanta shi wata ran da izinin Allah komai ai a hankali ake yin shi to wannan ainihin abubuwa da zamu karanto tahiya shine muke so ka kasa kunne ka ji tahiya mai yiwa kai kala ɗaya ka haddace to tahiya ta zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama kamar nau'o'i guda biyar daga annabi sallallahu alaihi wasallama to waɗannan tahiyoyi sai ka saurara ka ji a ina ne ka samu shiga a ina ne ka fita mun fahimci wannan da kyau ko Allah shiryar da mu <clears throat> gashi yace siyagu tashahhud siga ta tahiya wa allamahum anwa'an min siyagi shahudi. annabi ya karantar da sahabbai nau'i nau'i na tahiya al'ula siga ta farko shahudu ibn mas'udin qala tahiyar da ibn mas'udin ya ruwaito ibn mas'udin ce. allamani rasulullahi sallallahu alaihi wa annabi ya koya min tahiya wa kaffi baina kaffaihi a ina zaune a gaban shi shine magana da yake nufi ma'ana zaunar da niye a gaban shi gaba da gaba kama yu'allimuni surata min alquran kamar yadda yake koya min surata alqur'ani saboda idan ka yi karatu mai zurfi cikin qira'at za ka san karatun qur'ani talaki ake shi yasa an za a karantar da yaro alkur'ani abin da ake so malami ya jawo shiga gwiwa shiga gwiwa malami a ce ka zira wa bakin malam ido kana ganin yaya malam ke kwantar da harshe lokacin faɗi kaza shi yasa sai ka zo kana kira a dalla dalla amma kana can ƙarshen aji baka kallon wani abu to shi yasa a tara mutum ɗaya wajen ɗalibai guda sittin to yaushe zai iya da su kamata ya mutum ɗaya a bashi almajirai guda biyar to yanzu in an bi shawarar da muka faɗi jiya a buɗe makarantar ta hafizul qur'an a nan zariya ba sai ai wannan tsarin ba kai kanka yanzu ka ya haddace alqur'ani ba abin alfaharinka bane ba mu ji abin da al-imam shatibi ya faɗi a jiya ba kai kanka ka ya haddace alkur'ani za a sasa ka a gaban mala'iku su ne maka kirari a kai ka aljanna ko a nan duniya saboda Allah aka ce an taso ka gaba ne maka kirari an yanka tudun an tsaga tudun wadannan ai za ka ji yau kai ma ka isa balle a filin alkiyama a ce ga wani can za a kai shi aljanna mala'iku su ne mishi kirari me yasa ai dan shi ya haddace alqur'ani Gama mun fahimci wannan to shine yace ina zaune a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam yana koya mini karatun tahiya kamar yadda yake koya mini karatun sura ta alqur'ani ga lafazin tahiyar at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض فسرت شيء التهيات لله gaisuwoyi sun tabbata ga Allah wassalawatu hakan nan salloli wattayyibatu daɗaɗa ko tsarka kan maganganu sun tabbata ga Allah assalamu alaika ayyuhan nabiyyu amincin Allah ya tabbata gare ka ya kai wannan annabi wa rahmatullahi da rahama Allah wa barakatuhu da albarka Allah assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina amincin Allah ya tabbata gare mu da sauran bayan Allah na gari to sai annabi ya ce fa innahu idan mutum ya faɗi haka iza qala zalika asaba kulla abdin salihin fis sama'i wal ardi duk inda bawan Allah yake a sama ko a ƙasa sai wannan addu'a ta kai gare shi tunda ka ce amincin Allah ya tabbata gare mu da duk bayan Allah na gari sa'annan ci gabanta ita ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sai ce wa huwa baina wa zaharanina lokacin da annabi yake da rai kenan a gabanmu in muka zo ta hiya sai mu ce assalamu alaika ayyuhan nabiyyu falamma qubida lokacin da aka ɗauki ran shi kulna sai muka da muna cewa assalamu alan nabiyyi to yanzu annabi na da rai ko ya mutu ya mutu tun daga shi shi ma sahabi yana cewa lokacin da annabi ya rasu to ashe in kana yin tahiya a yanzu sai ka ce assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuhu zaka zo ka ji wannan riwaya tana nan cikin bukharin da yake dakin ka gashi yace lokacin da annabi yake da rai haka suke cewa assalamu alaika lokacin da ya rasu sai suka da suna cewa assalamu ala nabiyyi to shine bari mu karanta yace Bukhari da Muslim da Abubakar ibn Abi Shayba suka ruwaito wannan hadisi wasiraj haka siraj da Abu Ala sai yace wa huwa mukharrajun fil irwa yace in kana son ka ga bayani dalla dalla game da ingancin wannan hadisi da malaman da suka ruwaito shi ka duba littafin shi irwaul ghalil fi takhrij ahadith manar sabil littafi ne aka rubuta na fiqhun mazhabin hanabila haka juz'i ne biyu ɗan ƙarami haka aka rubuta shi to me littafin ya yawaita ciro hadisai daga nailal autar yana kafa hujja da su to me littafin Allah ya mai rasuwa da ɗan jimawa kamar shekaru ɗari ko ɗari biyu da suka wuce sai manyan malamai suka yi taro a ƙasar Saudi Arabia sai aka ga cewa wannan littafi yana da cike da hadisai waɗanda yake kuma waɗanda mutane sun runguma littafin suna karantawa amma wasu hadisai ba su inganta ba to wani malami zai iya wa duniyar musulunci wannan aiki a yanzu ya tsaya ya fitar da waɗannan hadisai ya bayyana aka samu addoktor mustafa Subai wanda ya littafin as-sunnatu wa makanatu ha fitta shirin islami ce babu malamin da ya cancanta a duniya yanzu in ba Muhammad nasiru din albani ba to ka san dattijo sai dattijo ko sai aka ce to a naɗa bin shine dattijo dan uwanshi shi abokin shi ya mishi magana shine da aka zo aikin hajji ramaka Allah muna da bukata kaza ce to ko da ayyuka sun min yawa amma ku kawo dai mu gani me yiwa nan dai da tsawon shekaru a yi wannan aiki to shi ne da ya karɓa da ya tafi gida sai ga dama wannan aiki bai kai ya kawo ba a yi shi mana kafin a Allah ya kai eh, hajji ta mai zuwa shine wannan littafi mujalladi tara <laughs> tun fiye da shekara biyar da suka wuce wannan littafi naira dubu biyar ne irwa'ul ghalil fi takhrij ahadith manar sabil sunan littafin kenan mujalladi tara duk da sihirarsa to a cikin wannan littafin yace in kana son ganin bayani ka je ka duba wannan littafin a cikin lamba hadisi na 331 qultu to wannan magana ce muke jan hankalin jama'a sai su karkada kunne su saurara wannan littafi na sifatus sala alhamdulillahi rabbil alamin kamar yadda na fara faɗe jiya mun samu wani babban malami a Kano Allah ya saka mashi da alkhairi malam ibrahim abubakar tufa ya fassara wannan littafi da hausa fassara jarariya cikin tsoron allah da ta takawa da bin sunna kuma yadda ka san kana karanta littafin da larabci haka ya fassara maka shi da hausa hausa farera. to dama ba kano ne kuma gashi ya karatu ne mutum mun fahimta da kyau ko shi yasa ka je ka nemi wannan fassara akwai talhisin wannan littafi kuma na fassara wannan talhisi na wannan littafi tun 1989 na fassara shi to amma Allah madaukakin sarki bai bani ikon buga ba yana nan ajiye sai naga kuma wani abokin mu wani dan uwan mu malam Tijjani Imam wanda ke karantawa a College of Education ta Kumbo a Kano ya fassara tashi fassara ta fito to tunda ta fito kai kokari ka siya fassara ce ta tacciya mai kyau mai inganci waɗannan littattafai sunna annabi ne aka kawo mana aka ce gashi kai kuma aka ce ga dalili kana duba sai ka ga littafin yana ɗakin ka kuma to ina aka kai ka aka barka ba ka karantawa shi ne kawai bambancin ba haka ba gashi a cikin bukhari to shi ne shi a sheikh albani shi ne zai sharhi ya ce kultu ni sai na ce wa qawlu ibn mas'udin maganar da ibn mas'udin ya ce kunna assalamu ala nabi muka ce aminci ya tabbata ga annabi din nan ya'ani anna sahaba radiyallahu anhum kanu ya kuluna alayka ayyuhan nabiyyu fi tashahhud wan nabiyyu hayyun a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake da rai sahabbai in suka tashi sai su ce assalamu alaika falamma mata lokacin da annabi ya mutu adalu an zalika sai suka dena faɗan wannan assalamu alaika wa kalu suka da suna cewa assalamu ala nabi to wannan magana sai a shekul albani ya ce wala budda an yakuna zalika bi tawqifin minhu sallallahu alaihi wasallam ba makawa annabi ne ya karantar da su haka cewa in na mutu ga yadda za ku dawo kuna cewa ويؤيده أن عائشة رضي الله عنها كذلك كانت تعلمهم التشهد في الصلاة abin da zai karfafe mu akan haka cewa Aisha ta tazo tana koyar da tafiya tana koya wa jama'a sai ta ce su ce assalamu ala nabi lokacin da annabi ya rasu rawahu siraj yace siraj ya rawaito wannan a cikin ainihin littafin shi al-musnad da mukhlis a cikin littafin shi al-fawaid bi sanadaini sahihaini anha da isnadai guda biyu masu inganci daga ita Aisha mun ji wannan ko to bari kuma mu ji menene a shekul albani ya ɗauko mana daga sharhin da manyan malamai kuma na sama da shi suka yi sai ce qala al-hafiz rahimahullahu ta'ala al-hafiz ibnu hajar al-asqalani Allah madaukakin sarki ya ji kanshi ya faɗi wannan magana tana nan a cikin littafin fathul bari sharhin bukhari na kawo mana takaitaccen labarin wannan littafi sai da shekara ashirin da bakwai yana rubutawa littafi ɗaya ne mujalladi goma sha hudu duk da shimfiɗar shi mun fahimta littafi ɗaya yana da ɗalibai ƙwararru a fannoni na ilimi sai a ce wannan ɗalibi ya je yo bincike a kan kaza ya je yo bincike in aka zo a tace malam ya zo ya rubuta ya karantar da su mujalladi goma sha hudu ya rubuta za ka ga ne nake zo nake rikewa a nan in muna karatun sahihul bukhari to ga abin da ya faɗi a cikin wannan littafi fathul bari ce hadhihi ziyadatu zahiruha annahum kanu yaquluna assalamu alayka ayyuhan nabiyyu ya ce wannan riwaya a zahirinta ta nuna cewa sahabbai suna cewa assalamu alaika ayyuhan nabiyu bi kafil khitab da kaf kaulasan kenan na magana wanda abokin maganarka fi hayatin nabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da annabi yake da rai falamma mata nabiyu sallallahu alaihi wasallama tarakul ah, khitaba lokacin da annabi ya mutu sai suka daina kiran shi da assalamu alaika wa zakaruhu bi lafzil ghaiba sai suka dawo suna cewa assalamu ala nabi lafazin kasancewa baya nan fasaru yaquluna assalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam sai suka dawo suna cewa assalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala fi mawdi'in akhar a wani wurin kuma daban ibnu hajar yace qala subki al-allamatu subki ya faɗi fi sharhil minhaj a cikin sharhin minhaj wani littafi ne na fiqh ba minhajul muslim wannan da ka sani ba بعد أن ذكر هذه الرواية من عند أبي أوانا وحده shi ainihin surkiya ruwaito tashi riwaya ne daga wurin ainihin wato abi awana ya danganta wannan riwaya gare shi sai ya ce in saha haza ani sahaba in dai har wannan abu ya inganta daga sahabbai dalla ala annal khitaba fi salami ba'da nabi sallallahu alaihi wasallama khayra wajibin to wannan ya nuna kenan bayan rasuwa annabi ba wajibi bane ka dawo kana cewa assalamu alaika fa sai a dawo ana cewa kenan assalamu ala nabi abin da ya ce kenan yace in ya inganta qultu ni Muhammad Nasiru Din albani sai nace qad sahha bila rai wannan magana ta inganta babu shakka a ciki ya'ani li thubuti zalika ma'ana shi alhafiz ne yake wannan magana ba shekul Albani ba yace saboda wannan magana ta inganta fi sahihil Bukhari ta zo a cikin sahihil Bukhari wa qad wajadtu lahu mutabi'an qawiyan yace kuma na samu wata riwaya ma da zata ta ƙara wa wannan ƙarfi قال عبد الرزاق ya faɗi cikin littafin shi al-musannaf yace akhbarani ibn jurayj ibn jurayj ya bani labari yace akhbarani ata'un ata'u ya bani labari anna sahabata kanu yaquluna wan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama hayyun sahabbai a lokacin da annabi yake da rai sai su ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu falamma mata da annabi ya rasu kalu sai suka da suna cewa assalamu alan nabi mun fahimta ko wa hadha isnadun sahihun ce wannan isnadi ne mai inganci to gashi ya kawo duk wasu eh, isnadai da suka zo sabanin waɗannan ya tabbatar da cewa ba su inganta ba to in ka samu duk baki ɗaya ka ɗauki wannan littafi sifatu sala mun fahimta daga shafi na ɗari ɗaya da arba'in da biyu zuwa shafi na ɗari ɗaya da arba'in da uku kuma hadisin ai yana cikin bukhari ma duk a aje wata magana ku to shi yasa abin da muke ce maka daga yanzu ka ji muna fatan ka rufa wa kanka asiri ka zama cikin allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu waɗanda in suka ji magana sai su bi kyakkyawa daga ciki to me ya kyakkyawa aka ce maka annabi ya karantar da kanshi cewa a ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyi kuma shi ya karantar da cewa in ya rasu a dawo ana cewa assalamu ala nabi to me naka na jayayya duk wancan da kake yi da kayi ne akan rashin sani to yanzu tunda ka sani sai kai aiki da shi shi yasa duk lafazin tahiya in ka zo yi sai ka ce assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina. mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu to lafazin tahiya ta farko kenan الصيغة الثانية صيغة تبيو تشهد ابن عباس تهير عبد الله بن عباس قال عبد الله بن عباس يتي كان رسول الله صلى الله kama وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن annabi ya kasance yana koyar da mu tahiya kamar yadda ya yake koya mana sura ta alqur'ani ma'ana koyar da sura ta alqur'ani zaunar da kai za a yi ana ka ce alhamdulillahi rabbil alamin har sai harshen ka ya nuna sannan a ci gaba to haka yake musu wajen tahiya wa kana yaqulu ga yadda annabi ya kasance yana cewa at-tahiyatu al-mubarakatu as-salawatu at-tayyibatu lillah gaisuwoyi masu albarka da salloli daɗaɗa sun tabbata ga Allah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu asalamu alaina wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa wa ashhadu anna muhammadan rasulullahi wasi riwaya a wata riwaya abduhu wa rasuluhu wannan riwaya gata al-Imam Muslim da Abu Awana da Shafi'i da Nasa'i su ne suka ruwaito ta ita kuma kaji ta lafazin to sai kuma a sigatu salisa siga ta uku tashahhud a umara tahiyar Abdullahi dan Umar an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama annahu qala fi tashahhud ya ruwaito daga manzon Allah ga abin da Allah ya faɗi game da tahiya at-tahiyatu lillahi والصلوات والطيبات السلام, علي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله قال ابن عمر زدت فيها وبركاته ابن عمر يتي النبي أكرم تدني السلام عليك أيها النبي ورحمة الله yace amma ni sai na ƙara da wa barakatuhu to anan ƙasa shine malam ya bayani da cewa ba wai ya ƙara da kanshi bane wasu sahabbai ne suka ce mishi ai annabi ya karantar har da ƙarin wa barakatuhu السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله قال ابن عمر ابن عمر يتي وزدت فيها سينة أرادا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كاد نوئنا أكتنا الصيغة الرابعة صيغة تشهد أبي موسى الأشعري tahiyar da abu musa al'ashari ya ruwaito kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce idza kana inda alqa'adati idan mutum ya zauna zaman tahiya falyakun min awwali qawli ahadikum farkon abin da zaka fara faɗi shine at-tahiyyatu tayyibatu salawatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا wa له وأشهد أن abduhu wa rasuluhu. yace wannan lafazi kenan wannan ainihin wancan lafazi na Abdullahi dan Umar Abu Dawuda da al-Imam dara ne suka ruwaito wannan kuma na Abu Musa al-Ash'ari Muslim da Abu Awana da Abu Dawuda da Ibn Majah suka ruwaito shi shine yace sab'u kalimatin hunna tahiyatu salati yace kalmomi bakwai sune tahiyar sallah shine waɗannan da muka karanta sai kuma as khamisa siga ta biyar to ita ce wadda ainihin muke yi a nan kasar ita ma daidai ce gata تشقد عمر بن الخطاب تهير دا عمر بن خطاب يرويته كان رضي الله عنه يعلم الناس التشهد وهو على المنبر سيدنا عمر يا كسان شينا كرنت دا متاني تهيا ينا زونا أكم منبر النبي يقول ينا شيوا قولوا كتي التحيات لله الزاكيات لله الطيبات لله الصلوات لله السلام عليك سيتي إلى آخره مثل mithlu tashahhud ibn mas'ud irin karshen tahiyar ibn mas'ud to ƙarin da zaka gani kawai nan wajen at-tayyibatu lillahi wannan ƙari na Allahu da aka samu al-imam al-baihaqi ne yayi wannan riwaya ta hanyar imamu malik dan haka abin da yadda muke shine at-tahiyatu lillahi az-zakiyatu lillahi at-tayyibatu salawatu lillahi ko to daidai ne haka to amma an samu shi kanshi imam malik din ne ya karantar da kuma ƙarin wannan allahi shi yasa abin da shi shine ka ɗauki ƙari ɗin sai ka ce at-tahiyyatu lillahi az-zakiyatu lillahi at-tayyibatu lillahi as-salawatu lillahi assalamu ala assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina har zuwa ƙarshe to zaka lura sauran tahiyoyin baki ɗaya dukkan su sun zo da assalamu alayka ne to ta iya yi waka ce to yaya aka yi su ba su ruwaito assalamu ala nabi ba ai tun da wancan sahabin ya bamu labarin cewa ga abin da annabi ya karantar aisha ma ta ruwaito haka ai ya isa waɗannan an ruwaito yadda suka karantar ne me yiwuwa sanda annabi ya karantar da wancan gyara din ba su nan ne ko kuma sun karantar ne a hakan din aka ruwaita tun kafin su zo su tambihi to shi yasa kai ma me yiwuwa ai zaka ji an daɗe kai ma ba a yi maka tambihin ba su yau da karatu ya zo kai ko to ne dama a hankali ake karantar da mutane kuma tare da cewa mun san wannan matsalar na yiwa za ta tayarwa da wasu hankali musamman malamai sai to kun ji an fara canza muku addini <coughs> to abin da muke cewa duk sanda gaskiya ta bayyana ka rufa kanka asiri ka mara mata baya ba ni ka goyi baya ba ba Muhammad Nasiruddin albani ne littafin ba gaskiya ka goyi baya mu ba mu isa ka goyi bayan mu ba mu ba kowa bane amma abin da ake magana ka goyi bayan ita gaskiya ɗin in ba haka ba ka kace ka yi faɗa da ita za ka rushe saboda za ka gama bakin fada da ita za ka zo kana karantar da Bukhari wata ran sai ka zo kanta kuma to in ka zo ya ka yi ta ƙarya ta ƙare ko to shi ne. to don haka kaji eh, duk a koyawa mata da maza da yara da manya duk a koya musu tafiya haka assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuhu me yasa sai a ce yana nan a cikin bukhari asahu kitabin kitabin lahi littafi mafi inganci bayan littafin Allah mun fahimci wannan ko to wannan ainihin tahiya kenan ita ta ibnu ah, wannan ta sayyidina Umar Abu Awana da Nasa'i sun ruwaito ta haka al-Imam Malik ma ya ruwaito ta to bayan wannan kuma sai salatin Annabi sallallahu alaihi wasallama salatin Annabi dai sallallahu alaihi wasallama wajibi ne saboda Allah ya ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allah da mala'iku su ne wa annabi salati ya kumu mene kuma ku yi wa annabi salati din to ya za a yi salatin sahabbai da kan suka zo suka ce Allah ya koyar da mu yadda za mu yi maka sallama shine assalamu alaikum to amma salati fa shine baka koya mana ba shine sai annabi ya koyar da su zamu ji lafuzan da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da sahabbai sai da ya karantar da sahabbai lafazin salati nau'i bakwai to wallahi alazim kar ka sake kai kari akan haka in kai kari akan haka ko ka kawo naka to kai bid'a to sa'an sai matsalar. so nawa salati yake zama wajibi a rayuwa wasu mazhabobi kamar malikiya sun ce so ɗaya shine wajibi amma wannan magana a ƙashin gaskiya tana da rauni hadisin annabi ya rugurguza ta murmus saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda aka faɗi sunana yana gurin bai ce sallallahu alaihi wasallam ba bai min salati ba yayi asara duk abin da zai ja ka kai asara wannan abu za a ce ba wajibi bane to shi yasa salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai su ɗaya ne wajibi a rayuwa ba a duk sanda aka faɗi annabi kana wurin wajibi kai salati sallallahu alaihi wasallam to shine ga waɗannan lafuzza ya ainihin kawo su duk a cikin wannan littafi yace as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa mawdi'aha wa siyaghiha yace salatin annabi sallallahu alaihi wasallam da wuraren da ake yin su da sigogin su tare da cewa za ka ji wani abu mai yiwuwa kuma kamar ya saba yadda ka saba yin salati ɗin, ko za ka ji a farkon karatu za ka ji na ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to yana daga cikin sunna ka zo salati ɗin ka ƙara da cewa wa alihi din shine abin da aka fi so a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam an za a yi salatin sai an ƙara da wa alihi daga baya ne da fitintunu suka zo suka faru al'amura suka zo suka lalace a cikin tarihin addinin musulunci sai ya zama wasu kuma wai da ke faɗa da alayen annabi ba su san su ji cewa alihi to ne kuma har abu ya zo ya ɗarsu ya yaɗu duk inda zaka ji sai ka ji an ce sallallahu alaihi wa sallama amma an fi so ka ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ka duba littafin sublul salami sharhin bulugul marami za ga cikakken bayani da kuma littafin ainihin alqaulul bade fi salati wa salami ala al habibi shafi na al imam saqawi da kuma littafin ainihin jila'ul afham fi salati wa salami ala khairil anami na ibnu qayyim waɗannan su ne a takaicin abubuwan da za su samu shiga a yanzu sai gobe mun zo